sata da daru dan wanda duk fata sata ya son ki a ah, sai ba a daina sace sace jimina ya ka'ida nun ta ga aljihun mutane ne eh, ta ga an aje ta dauke sana'a su kenan ba su kautar sana'a ba ya kubare bare ya tsunkan kara akwati wani wata rana a kare Wai kai? abucin kasha ne. Wai kuma kasha? Samin, samin. kuma haka kake yana ciki. Yana ciki.

kwal ubanka dadi dadi wai ina za a je aka wannan kuran a nan kan ayo dadi yau ka bari yau babbar rana ce yara ke yara akwai yanki yanki a ah, kai yau ai dadi muke yau bedroom wata classmate din mu ne kai da Allah kai ka san shine na cira ma yanzu in zo mu sabe ka dai ka tana wai dadi ka tana mun lokacin da nake almajiranci ina san lokacin mukamai biyu da nake ka san kai na ji tarihin ka farko farko sun bani kolo har <laughs> kai matsarin gardi <laughs> a lokacin ni ma haka nake zai je kuɗi to dama irin shawara ce da muke son ka bamu na gift ne kamata a ce mu kai mata me gift irin kyauta da ake ba wanda ya <laughs> zo kenan ka ce mun ihsani da kyau yayi to ya yarinya take a ga daji ga ta fara ga ta doguwa ga ta ga ga gashi har kai dadi sai na don wannan Sadiq ba shi mata waka ba ana tare <laughs> ka san chairman din mu kenan yana kawo a kai shi yake kawo shi yake kawo mana laita wannan Kaduna yanzu ai ana tare ana tare gashi har mun girma ana tare ana tare muna ta yin soyayya ma tare ana tare za mu yi aure ma ana tare ana tare mu haifi yaranmu ana tare ana tare kai ana mugun tare eh. ana mugun tare eh. ana mugun tare eh. ana mugun tare nace nace nace nace ita ce yarinyar muke soyewa tun muna da age 13 muna haduwa domin zance a gidan mama 13 mun Abbas da babanta kan titi ranan tatin. Muka gudu muka ɓoye a zauren gidan mama tatin. Na ce, gin haifi kin yi zarce addini kamala babu tamkarki. Na gamo da 'yar musulmi mai mm-hmm. kyawun haiba 'yar Fulani. To duk kenan. Ce a maɗin mu na kaji kenan. kuje kuje kuje ba ga mana me ya kamata mu kai mata gift ba okay okay za ku kai eh zani gidan eh. okay in kun je ku bata lambar